يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta idan aka ce maku ku yalwata a wurin zama to ku yalwata Allah zai yalwata muku a rayuwarku ta duniya da lahira kuma idan aka ce maku ku tashi daga wani wuri don masu falala su zauna to ku tashi kawai Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku da waɗanda aka ba su ilimi zuwa darajoji masu girma haƙiƙa Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu